Tuni aka kammala shirye-shiryen zaben jamhuriyar Nijar a kanan Dabo, inda yanzu haka hukumar zaɓe ta gabatar da kayayyakin aikin zaɓe da za a gudanar a gobe Lahadi da misalin karfe bakwai na safe zuwa karfe bakwai yammacin gobe. daga cikin mutane 708 da aka yi wa rijistan zaɓe mutane 451 ne kaɗai suka karɓi katunan su inda ragowar katina 284 har kawo yanzu ba a karɓe su ba daga cikin shirye-shiryen zaɓen masu kaɗa ƙuri'unsu a gobe kafin a bar su shiga harabar jakadancin Nijar za su bayyana katunan zaɓen su da wani katin shaidin cewa su 'yan asalin jamhuriyar Nijar ne tuni da aka kawo akwatuna guda biyu da za a gudanar da zaɓen da su namban katunan kuwa shine 008 08009 ko da yake wasu daga cikin 'yan jami'iyyun sun ce suna da ja da yadda za a gabatar da takardar haihuwa ko katin kansalo yayin da suka ki amincewa da wannan ƙuduri. salisa Abubakar wakili na jam'iyyar Lumana Afirka ya ce da sake. Farko da ba mu yadda ba, dalilin da ba mu yadda ba da an ce mana za a yi da karti da nace da takarda aihuwa da karti kwansila. To mu kuma mun ga rijistar Kano 700 ne da kwaya takwas. Mun ga an karbi 451 saura 200 da tasa'in da hudu a ƙasa to ba su zo sun karɓa ba sun masu wannan rijista dama ba su ne aka musu ne ko yaya ne har ana magana kuma a sake dawo a nemi a yi karta da ko karta kwansila ko takarda aihuwa shine mu gamsu ba to yanzu da ko ki gamsuwa kun nemi jin ba a ya za a warware wannan shi ne da sai ni ta zan warware mana ta ce mana wanda sunan shi ke cikin list yayi rijista in kina da katin rijista na zaɓe zai iso kusan ma kwansila ya yi magana zaɓe wanda bai dama kar ya zo to shi ne muka gamsu Shin ko waɗannan jam'iyyu sun gamsu da shirye-shiryen hukumar zaben? Wasu daga cikinsu sun bayyana ra'ayoyinsu. Abdullahi Usman Alkali wanda aka fi sani Alhaji Alkali ni ne shugaban PNDS raya na nan Kano. Wallahi mun gamsu, mun gamsu ɗari bisa ɗari ba mu da korafi komi akan wannan zaben da za a yi. Mu muke shirye ku, mu mun fi kowa ma shiri. Mu ne gwamnati. ne a'a mu ne mu muke da mu muke da kida eh, amma ai yanzu sabon zabe sabon zabe za ta to amma dan haka mu muke mu mun fi kowa shiri tunda mu muke so yi zaben lami lafiya Allah ya bada sa'a duk wanda Allah ya zaba wallahi mu muna farin ciki ana Alhaji Idi Yakubu eh, ni ne secretary general na mnsd nasara na ƙasa gaba daya to gashi gobe da safe za a yi zaɓe shin kun gamsu da shirye-shiryen hukumar zaɓe a gaskiya mun gamsu domin mi dan saboda abun da ake ta jita-jita wani mutane suna da wani tunanin su kan cewa za a bi wata hayya ko kuma waɗansu hayoyi da za a zo a yi zaɓe sai muka gaba haka ba ne shi firezidan na eh, hukuma zaɓe mai zaman kanta ya zo ya wayar da ma kowa kai kuma ya gaya ma kowa hayoyi da za a bi a yi wannan zaɓe kuma insha Allah wannan yadda dai an ka yi abin za a wayya lafiya Eh, to um, kayayyakin zaɓe kuma kushin na ga an kawo kayayyakin zaɓe sun isa daidai an raba an raba kun gani a gaskiya kayan zaɓe sai mu ce ma ba wai isassu ba sai su ma yawa domin mi da saboda idan kika duba a Kano gaba ɗaya waɗanda za su yi zaɓe mutum 451 ne to kuma kayan zaɓen nan dai sun fi yawan eh, Shin ko akwai dokokin na hana waɗanda ba a yi wa rajista shigowa harabar zaben ba? Hajiya Raba Abdu ita ce karamar jakadiyar Nijar a nan Najeriya. Ta ce. Ina jinjina ma eh, hukumar Najeriya a jagorancin General Buhari. Duk abin da ake ma dan uwa'yan Najeriya kuma mu Allah saka da alheri. Kenan ba ku da matsalar tsaro an ba ku. Wallahi matsalar tsaro. Wallahi yadda abin da ma muke tamaha aka ba mu. Gaskiya muna jinjinawa. Eh, ba matsala duk inda ya kai rajista sunan ka ya huto bisa kirgam ka zo da katinka da ka yi rajista da ita in an samu sunanka bisa kirgam za ka yi zaɓe ba wata matsala insha Allah ba dan baka amshi kati bane oh, ko baka amshi kati ba in dai ka yi rajista za ka yi zaɓe ah, a mu an kai rajista ba in dai sunanka ya huto bisa kirgam kin eh, zaɓe eh. za ka yi zaɓe ko da baka samu katinka ba in dai sunanka ya huto ko da yake Hajiya Rabi Abdu ta koka na cewar a Najeriya jihohi bakwai ne kadai aka yi wa 'yan Nijar rajistan zaɓe To ni ma da kaina fis billahi ban san ba. Saboda me kun tambayi ba a san me dalili? Wallahi mun tambayi dalili amma ba mu samu amsa ba. Mu dai bisa kan jiha 36 an ce an ba mu jiha bakwai. To kin ga ku jiha bakwai ba ba wani abu bane a Najeriya dai gaskiya. Eh, ba a ba mu inci mu ba gaskiya. In Niger a Najeriya dai fis billahi ba ta ba sakin su ba. A yunkurinmu na tattaunawa da hukumar INEC Alhaji Ilyas Ismaila ya ci tura domin har lokacin da muke haɗa wannan rahoto suna tattaunawa da wakilan jam'iyyun. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.